واقبل بعضهم على بعض يتساءلون sai sashensu ya juyo ga sashi suna zargin juna suna husuma a lokacin da zargin juna da yin husuma ba su da wani amfani